dukkan godiya tabbata ga ubangiji na wanda ya kagi kyau ya kuma sanya ta a fuskar wacce ta dace ya kuma sa dare ya zama na lokacin hutu a gare ki ya kuma sa mala'iku yardaddu kyawawa dama da hagunki suna masu kula da kyakkyawar surar har zuwa tashewarki daga bacci da zarar safiya ta waye akan ɗaura ɗawainiyar ne a kaina. babu shakka zuciya da kwakwalwa sun kasance ba su da wani aiki sai na tunani haka zalika tawa sun kasance ba su da wani aiki sai na tunanin ki dalili ko shine duk ranar da garin Allah zai waye ba su yi tunani mai daɗi wanda za su tantance domin na furta a kanki ba baki na baya gajiya da ambaton sunan ki yar budurwa nakan ɗauki kaina ne a matsayin makawon duk lokacin da idanuwa na ba su yi arba da naki ba Allah sarki kunne kullum bai da burin da ya wuce ya ji furucin da zai fito daga bakin ki idan har bai ji hakan ba yakan ɗauki kansa ne a matsayin kurmi idan har kina gudu kikan tuna min da barewa idan kuma murmushi kike kina tuna min da gonar auduga idan kuma tafiya kike kina tuna min da hawainiya soyayyar da nake miki babu misali saboda ma'auni yayi kaɗan ya auna kawai ni je sai dai in ce ina son ki ina son ki yar budurwa an ce dutse yakan ije tarihi na tsawon lokaci masu dama da ina da dama da na rubuta tarihi akan duwatsuna da aka yi bayanai a kansu kamar su uhudu safa da dai sauransu a Kada da cika ki da surutu ya kamata mu ƙara saran da kai ɗan samari Kalamanka suna da daɗin sauraro a kunnuwana. Saboda kamshinsu su yayan furishin su kamar kamshin kasa ne ake sauka a ruwan sama farkon damuna. Furanni na da kamshi kamar yadda duniya ta shaida. Haka zalika launin sama ya yi kyau yayin da hadari ya bayyana. Ina so ka sani idan har ruwa da jini za su yi tasiri a jikina, ina gani ba wanda zai zamto sanadi ba ce kai. Ko alama ba zan iya mancewa da kai ba. Ci gaba da ƙaunarka abu ne wanda ba zai taɓa karewa daga zuciyata ba ina matukar son ka fi yadda yadda nake son kaina masu kyau su ake kira taurari amma kai wata ne ina so ka sani dan samari ba kowane sarki bane ke hawa dokin hakimi haka zalika ba kowane hakimi bane ke hawa dokin sarki saboda matsayi da martaba ya zama akwai bambancin a duniya hmm. ka zama fitila mai haske a cikin mutane don kasancewar ka sarki ya za ka ji idan aka ce yau ga sarauniya a gefenka da zan zama wata babba a ƙasar nan da zan sa dole kai ma ka zama wani babba a ƙasar nan saboda in na faɗa aka ji dole ka faɗa a cika mu je dan ɗali dan samari wato kun manta da ni a wajen nan gaskiya soyayya ku abin kwatance ce da a ce masoya za su yi koyi da irin soyayya ku da sun ci riba a soyayya sosai gaskiya ko lalle da majnun ba za su kai ku morewa a soyayya ba Allah sa ni a danshin ku abokina dalla ya labarin jimmai ne yawa dalla in ta dawo ni ma dan ce da ciki saboda ga yadda kadacin na abokina wa kawai kake wa dan tala ina ga ba jimmai mai sauki <laughs>